Nuna bambancin addini, kabilanci da yanki shi ke rusa nasarar haɗin kai da ci gaban Najeriya tun samun 'yancin da sittin, har ma da haɗi kudanci da arewacin ƙasar da hudu. Jigon Saƙon rundunar sojojin Najeriya kenan a taron kwamitin tattaunawa tsakanin musulmi da Kirista da aka gudanar a Abuja. Taron daidai samu halartar masana a ɓangarorin addinan biyu da ƙwararru ta fuskar zamantakewa tsakanin mutane da suka yi imani da wanzuwar Ubangiji mahalicin sammai da Kasai. wanda kuma bayan mutuwa za a koma gare shi don hukuncin shiga aljanna ko ko wuta. Daraktan sashen ilimi na helkwatar tsaro Navy Commando Isaac Mankilik ya ce koyi da ɗabi'un rundunar soja na aiki tare a dukkan sassa zai taimaka wajen dawo da kishin ƙasa. Ka ga mu ma a gidan soja muna da Krista muna da Musulmai, amma ina son gaya maka cewa muna zaman lafiya ba wani cukuni tsakanin Krista ko Musulmai. kasan nan za iya koyi ga wannan Abun da ake faɗa ba a rasa ɓata gari wani lokacin a cikin jami'an sojoji da watakila in sun je kwantar da wata tarzoma sai ga su nuna ƙiyayya ga wani sashi ya kuke tinkarar waɗannan Eh, to a gaske dai ba zan iya ba da ra'ayi a kan wannan ba don na san mu dai in an ce mana mu je a yi zaman lafiya abinda aka kai mu kenan kadai a yi sakataren babban masallacin abuja ibrahim Jiga da kan zanta da mabiya addinin kirista don karfafa fahimtar juna ya ma yi jawabi a taron wa'anda suke tunanin cewa ana fadace-fadace da tashi hankali a najeriya na addini su fahimci cewa ba hakan ba ne addinin musulunci da addinin christianity dukkaninsu addini ne na zaman lafiya mai alfarma sarki musulmi da kuma cardinal onaika misali ba dare ba rana suna zagaya ko ina ana taruka irin wannan mabiya addinin musulunci da mabiya addinin kirista suna fahimta wannan kuma ana samun ƙarin zaman lafiya a koda shi akwai fahimta juna alhamdulillah sunana archbishop matthew man wasu dangoso catholic archbishop na kaduna duk inda na je rangadi nakan tabbatar cewa idan akwai shugabannin addini na musulunci ko na gargajiya na wasu krista mu zauna da su tare da jama'a ta ta haka nan ne mukan sada zumunci wanda in ma da wani damuwa suka iya zama tare su tattauna to wannan abubuwa ne za su kawo mana cin gaba da kuma kawo mana salama da muke bukata a kasanmu. zaman lafiya baya ɗorewa sai da tarbiyyantar da matasa daga iyaye shugabannin al'umma da cibiyoyin ba da shawari da jagoranci shine ra'ayin shugaban kungiyar haɗin kan matasan arewa usman gamawa wanda duk da hakan ya kalubalanci matasan da su miƙe su taimaki kansu da kansu ta hanyar kama sana'a don kaucewa fadawa tarkon fitina. karka ce za ka dogara da wani ɗan majalisa ko sanata ko ciyaman ko gamna ko wani abu a ka nemi ya za ka yi kai kanka ka amfani kanka ka amfani rayuwarka daga kan ciyaman ya kai ga gamna ya kai ga dan majalisa ya kai ga sanata ya kai ga shugaban kasa dukkansu kowa na da laifi matasan ma kuma suna da laifi irin wannan zama dai yakan taimaka wajen kusantar da juna tsakanin mabiya addinan biyu wajen gano babu littafin addinin da ke koyar da ta da fitina ko ko kashe rai ba tare da haƙƙin shari'a ba sai dai wa imma ƙiyayyar ƙabilanci ko son zuciya ne kan kawo ta da fitina da gogawa addinin kashin kaji nasiru da alhikaya murar amurka daga abuja najeriya